صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shin sana yammacin yau Laraba ta bawa ranar samu. Muhammad Aminu Ibrahim kiwa ke muku sallama kuma zai kasance ku a cikin shirin. Ga kuma irin jerin shishin zamu gabatar muku a shirin namu na yammacin yau Laraba. Da farko dai kamar da muka saba zamu kawo muku cikakkun labarun duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na Afirka a yau. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na masu saurare wanda Hassan Barka ya shirya kuma zai gabatar. Shirin kissoshin rayuwa an tafe kamar yadda aka saba. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na shirya alkur'ani wanda dr abdulkadir mubarak ya shirya kuma zai gabatar shirinmu na ƙarshe shine shirin nan na duniyar mu a yau da fatan masu yasa ya zama kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari shirin nan ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 27 ga watan oktoban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 20 ga watan rabiu awal na shekara ta 1443 hijira ga mariya masu saurare kun san cewa shekaru 63 da suka gabata ranar irin ta yau wato 27 ga watan oktoban shekara ta 1958 a kasar pakistan janar muhammad ayyub ya jagoranci juyin mulki na farko wanda ba a zubar da jini ba wanda ya uku shekaru goma sha ɗaya bayan samun 'yancin kan ƙasar bayan ya karbi iko da ƙasar ta pakistan ya wa shugaban ƙasar na lokacin kuma shugaban ƙasa na farko iskandar mirza ya murabus bayan haka kuma ya naɗa kansa a matsayin shugaban ƙasa sannan kuma firaministan ƙasar a lokaci guda sai kuma a zaben shekara ta 1965 janar ayyub ya lashe zaben shugaban ƙasa da aka gudanar amma bayan da ya share shekaru goma sha ɗaya yana mulki tattalin arzikin ƙasar pakistan ya shiga cikin mawuyacin hali wanda hakan ya sa mutane suka fara yi masa bore saboda haka da ya ga babu wata makawa alatilis ya sauka daga kan shugabancin ƙasar ya kuma miƙa shugabancin ƙasar ga surukinsa a shekara ta 1969 masu ware ko kusan cewa shekaru 111 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan oktoban shekara ta 1910 kasar japan ta shilanta kasar korea a matsayin wani bangare na kasar ta wani mataki dai ya zo ne bayan kwashe tsawon shekaru ana gwabza yaki tsakanin japan da kuma kasashen rasha da china akan mallakar tsibirin korea amma da ƙarshe dai japan ta yi nasara akan china da rasha inda ta mamaye korea kuma ta kwace iko da ita kuma rana irin ta yau ta shilanta korea a matsayin yankin ƙasarta ta al'ummar koriya sun yi ta nuna rashin amincewa da kasantuwar kasar su ƙarƙashin mulkin mallaka na japan amma dai wannan yanin ya ci gaba har zuwa lokacin yakin duniya na biyu a lokacin da japan ta sha kashi a hannun sojojin ƙawance da suka murkushe 'yan nazi a shekara ta 1945 daga lokacin da kuma mulkin mallakar japan a kan koriya ya kawo ƙarshe taron soviet da kuma ƙasashen yammacin turai waɗanda su ne suka kawo ƙarshen gwamnatin nazi a ƙasar jamus kuma suka karya a ƙasar japan sun yi batandar koriya a tsakaninsu inda tarayyar soviet ta mamaye arewacin koriya su kuma turawan yamma suka mamaye ta akan haka ne aka kafa kasashe biyu na koriya ta kudu da kuma koriya ta arewa koriya ta kudu tana bin tsarin jari hujja irin na kasashen yammacin turai yadda kuma koriya ta arewa take bin tsarin gurguzu irin na tarayyar soviet masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. batun ɗaukar iran takunkumar tattalin arzikin da amurka ta ɗora mata shine ya mamaye tattaunawar jami'an iran da na tarayyar turai a yau laraba a najeriya kuma daraktan nyac ya buƙaci dukkanin 'yan bautar ƙasa su yi allurar rigakafin cutar corona kafin ɗaya ga watan disamba mai zuwa sai kuma kasar yemen inda sojojin hadi da kawayen saudiya sun fara janyewa daga kudancin lardin ma'arib yanzu kuma ga cikakkun labaran jakadan ƙasar iran a tarayyar turai ya bayyana cewa batun ɗauke iran takunkumar tattalin arzikin da amurka ta ɗorawa a ƙasar shine babban abin tattaunawa tsakanin iran da shugaban kwamitin haɗin gwiwa na jcpoa da kuma jami'i mai kula da al'amuran harkokin waje na tarayyar turai a yau laraba a birnin brussels cibiyar tarayyar ta turai kamfanin dillacin labaran fars na ƙasar iran ya nakalto jakadan yana faɗar haka shafinsa na twitter ya kuma kara da cewa ali bakari mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran a bangaren siyasa da kuma enrique muro jami'i mai kula da yarjejeniyar jcpoa da kuma joseph borrell jami'i mai kula da al'amuran kasashen waje na tarayyar turai sun fara tattaunawa a birnin brussels cibiyar tarayyar ta turai dangane da wannan batun labarin ya kara da cewa tattaunawar su ta takaita ne kan yadda dukkanin bangarorin da yarjejeniyar jcpoa ta shafa za su aiwatar da dukkanin sharuɗa na yarjejeniyar jakadan ya kara da cewa iran a shirye take ta tattauna da dukkanin bangarorin da abin ya shafa don ganin baki ɗaya an dawo kan yarjejeniyar ministan harkokin wajen ƙasar rasha sagayar lavrov ya bayyana cewa nan ba da dadewa ba kasar rasha za ta tura jirgin ruwa dauke da kayakin agaji zuwa kasar afghanistan kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya nakalto lavrov yana faɗar haka a jawabin da ya gabatar a taron ƙasashe makwabta kasar afghanistan wanda aka buɗe a safiyar yau a nan birnin tehran ta kafafen sadarwa na bidiyo ministan ya kara da cewa bayan wahala na shekaru ashirin ya kamata kasar afghanistan ta fara tunanin sake gina kanta ya ce a fili yake babu ruwan amurka da wasu kasashen yamma da mummunan halin da mutanen kasar afghanistan suke ciki daga ƙarshe ministan ya bayyana cewa gudanar da zaɓuka a kasar afghanistan yana da muhimmanci sosai wajen samun karɓuwar sabuwar gwamnatin kasar afghanistan ga kasashen duniya har ila yau ministan ya kara da cewa safarar miyagun ƙwayoyi da kuma da kuma haɓakar ayyukan ta'addanci a ƙasar afghanistan dole ne a haɗa kai a yaƙe su gaba ɗaya a yau laraba ce aka buɗe taro na biyu na ƙasashe makwabta ga ƙasar afghanistan a nan birnin tehran da nufin tattauna mafita ga ƙasar a cikin ɗimbin matsalolin da take fama da su Daraktan hukumar 'yan bautar ƙasa wato NYSC a Najeriya ya buƙaci dukkan masu bautar ƙasa da su tabbatar da cewa sun yi allurar rigakafin cutar COVID-19 kafin ɗaya ga watan Disamba na wannan shekarar da muke ciki. Saboda gwamnatin tarayya za ta hana dukkanin ma'aikatanta shiga wuraren ayyukansu idan ba su yi allurar ba. Kamfanin dinacin labaran nan na Najeriya ya nakalto brigadier general shu'aibu ibrahim daraktan hukumar ta nysc ko kuma 'yan bautar ƙasa yana faɗar haka a jiya talata ta bakin mr suleiman abdu mai kula da al'amuran nysc a abuja a lokacin da yake rantsar da gungu na uku na masu bautar ƙasa na wannan shekara ta 2021 ibrahim ya kara da cewa tun da 'yan bautar ƙasa suna aiki ne a ma'aikatun gwamnatin tarayyar ƙasar dole ne su ma su yi allurar rigakafin kafin wannan lokacin don kada a hana ana su shiga ma'aikatun gwamnatin tarayyar kasar a ranar 14 ga watan oktoba da muke ciki ne dai gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da sanawar cewa zuwa ranar 1 ga watan disamba duk wani ma'aikacinta da bai zo da shaidar cewa ya yi allurar rigakafin cutar covid-19 ba kuma bai zo da shaidar gwajin cutar babu ita ba to ba za a bar shi ya shiga wajen aikinsa ba masu sauraro labaran duniya suna zo muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran sojojin kasar yemen da na sa kai sun sami ƙari nasarori a safiyar yau laraba a lardin ma'arab na tsakiyar ƙasar ta yemen kafafen yada labarai na ƙasar yemen sun ba da sanarwar cewa sojojin yemen da masu sa kai sun sami nasarar kwace iko da yankin aljuba na kudancin lardin Ma'arab bayan sun sami fahimtar juna da mutanen yankin banda haka wasu majiyoyin labarai sun bayyana cewa sojojin hadi da kuma kawancin saudiya sun fara janyewa daga kudancin lardin ma'arib ɗin a safiyar yau laraba lardin ma'arib dai yana da arzikin man fetur da kuma gas don haka ne yake da muhimmanci a fagen tattalin arziki a ƙasar yemen masana dai sun bayyana cewa idan saudiya da ƙawayenta sun rasa lardin ma'arib an sami nasara a kansu kenan a mamayar da suke wa ƙasar ta yemen tun shekara ta 2015 rahotanni da suke fitowa da kasar sudan sun bayyana cewa likitoci da ma'aikatan kamfanin man fetur na kasar sun bayyana cewa za su shiga yajin aiki don nuna rashin amincewarsu da juyin mulkin da sojoji suka yi wanda kuma ya kau da kasar daga turbar komawa kan tsari demokuraɗiyya kamfanin dillancin labaran reuters ya bayyana cewa a ranar litinin da ta gabata ce abdul fattah burhan shugaban majalisar gudanarwa ta gwamnatin rikon kwaryar ta kasar sudan ya bada sanarwar korar firaministan kasar abdullahi hamdu daga mukaminsa da kuma wargaza majalisar ministoci da gudanarwa ta kasar kamfanin lillacin labaran reuters ya kara da cewa har yanzu dai ana cikin zaman ɗarɗar a babban birnin kasar wato khartoum da kuma wasu garuruwa da dama inda masu zanga-zanga suke ci gaba da rufe manya-manyan tituna don nuna rashin amincewansu da juyin mulkin masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. tahir amin a gaishe ka da kan labaran duniya yanzu kuma sai a dakaci shirin nan na afirka a yau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 To yau shirin namu zai yada zango a kasar Libya domin jin halin da 'yan Afirka da ke bida a kasar ke ciki tun bayan samaman da jami'an tsaron kasar suka yi kwanakin baya. inda suka yi ta kame-kame na dubban bakin haure da masu neman mafaka a kasar. Mata da yawa a can gidan kason sun mutu wasu ta dalilin yunwa akwai mata masu cikuna irin 'yan Najeriya na 'yan Ghana da suke zuwa kuma babu laifin fari babu na baki ne suka yi wannan kamen. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Tomarilla kamar da watakila wasunku suka ji yau muna kasar Libya ne domin jin halin da 'yan Afirka da ke bida a kasar ke ciki tun bayan samaman da jami'an tsaron kasar suka yi kwanakin baya inda suka yi ta kame-kame na dubban bakin haure da masu neman mafaka a kasar. asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef ya ce daga cikin bakin haure da kuma masu neman mafaka da aka cafke da akwai mata 751 da kuma yara 255 lamarin da ya ce yana da matukar damuwa tare da kiran kasashen duniya da su ɗau matakin gaggawa a kai to domin jin halin da ake ciki a ƙasar ta libya shirin na afirka a yau ya jiyo ta bakin wasu masu bida a ƙasar da farko kuma ga abinda da malam muhammad abdulkadir dumbaram wani ɗan Nijar a ƙasar ta Libya eh akwai kwanaki da aka zo aka kama yan uwa aka kakkama yan uwa da da dama an kakkama kamar in ce kusan dubu kusan biyar ma an kakkama kuma idan ka ruga ma sai a halbe ka in ka tsaya ma ka kame ka kuma a karba talho a karbi kuɗi kawai akwai cin jari sosai a cikin harkokin mu da nan da yake mu mun cillace kanmu mun tsira kaɗan muka baro gurin sai da aka yi ɗan kwanaki kaɗan da suka dakata kaɗan kuma muka koma inda muke. gaskiya akwai kalubale da yawa haka eh mu wannan kiran mu shine hukumomin Niger su sa baki yan uwanmu wanda aka kakkama a sake su kuma a turo jirgi a kai kowa da kowa ma gida don saboda cin zarafin abin ya yi yawa sosai yanzu a kan titi kana tafiya ma ana iya wace maka ko kuma kana gida ma ana zuwa ana nuna maka bindiga a kwace abin da yake hannunka ko talfoni kudi ne duka a kwakwace kuma ta yi ba wanda zai ce kala. wannan ba shine karan farko ba da irin hakan ke faruwa ga 'yan afirka musamman bakaken fata a ƙasar talibiya tun bayan da kasar ta fada cikin rikici bayan guguwar neman sauyin da ta yi awan gaba da mulkin tsohon shugaban kasar mu'ammar gaddafi shekaru goma da suka gabata inda bakin hauren yanzu ke sindar kansu cikin halin su suke fadawa hannun miyagun mutane sai an biya kuɗin fansa kan hakan ne kuma na shi ta bakin malam yusuf alshabab aka baban yasmina wanda shi ma ɗan Nijar ne da ake wa lakabi da jakadan 'yan Afirka a ƙasar ta Libya wanda ke zaune a birnin Tripoli. na kuma fara da tambayar sa kan halin da rayuwarsu ke ciki a ƙasar ta libya to gaskiya rayuwa ta nan libya sai dai a ce alhamdulillahi to amma gaskiya jama'a suna cikin matsi don 'yan afirka ma gaba ɗaya za a ce niger ne nigeria ne togo ne 'yan ethiopia ne 'yan somalia ne musamman irin kame-kamen da aka yi na ba gaira ba dalili shin takamaimai menene dalilin wannan kame-kamen ne Eto, eh gaskiya wannan kamu da aka yi an yi shi ne duk faɗin libya a cikin tirifoli nan aka gudanar da wannan kame-kame to su larabawan sai suka fake suna cewa suna kama 'yan gaira shari'a 'yan hijira gaira shari'a kuma sai suka dawo daga baya suna cewa suna kama mashaya ne suke kamawa kuma nan kuma ba haka bane wannan kamu da suka yi sun yi niyyar yin shi ne kuma su nuna ma 'yan kasashen afirka cewa wannan ita fa libya ba kasa su bace ko ba haka ba saboda idan kamu ne ake na masu laihi ko ko kamu ne ake na masu takardu zaka samu masu fosfor can wurin cikin an kama mutum ya kai dubu hudu ko dubu biyar zuwa dubu shida ma akalla ne zan maka na san kuma sai sun fi haka nan kan 'yan afirka babu waɗanda ba a kama ba 'yan najeriya ne 'yan niger ne 'yan togo ne yan ghana ne yan ethiopia ne yan somali yan sudan yan chadi babu yan kasar da ba a kama ba an kama su babu gaira ba da dalili saboda idan kame ne ake na yan kwaya ko masu laifi za a bari dai yayin da ka je wajen aikata laifi sai a kama ka a rufe ka a ce ga abin da aka kama ka da shi to amma kana cikin gida karfe ɗaya na dare ko karfe biyu na dare ko karfe uku a je a dira gidan ko a bige kofar da kuke ciki a je a kama ku kuma suna tahiya da shabab wanda zaka ga suna wawo shi kayan mutane suna kwashi kayan mutane kuɗi gare ka ba a bari wayoyi gare ka ba a bari irin tele tele wannan ke da kwai ba a bari balis balis din ku za a fashe su ne a ga abu mai kyau a kwashe kenan kaga wannan ba kamu bane aka yi na tsakani da Allah ni nan zan baka labari zan baka labari tunda muna da abokai da dama waɗanda aka kama a cikin wannan kamun da aka yi babu gaira ne babu dalili kuma an kama su an kai su can an rufe su zaka ga ba a kula da su abinci ma da ake ba su in aka ba su yau karfe uku na rana sai gobe karfe uku na rana za a ba su abinci to domin Allah da annabi wannan da me yake kama da mata da maza kuma mata da yawa can a can gidan kason sun mutu wasu ta dalilin yunwa akwai mata masu cikuna irin 'yan Najeriya na 'yan Ghana da suke zuwa wallahi tallahi kuma babu laifin fari babu na baki ne suka yi wannan kamen ya kamata idan an kama mutane a maida su kasar su an kai su an kimshe su can kuma daga baya sai aka dawo suna cewa duk wanda dan uwansu yake da alif biyar alif biyar shine kimanin jikka ɗari biyar sefa in kana da shi to za a hidda ka in baka da shi to sai dai ka zauna ka ci gaba da zama a nan gidan kaso to domin Allah domin annabi wannan kamu da aka yi da me ya kama da me za ku fassara abun kenan sun tashi neman kuɗi ne da 'yan kasashen mu na Afirka ba dan komai ba sun tashi neman kuɗi ne da 'yan kasashen mu na Afirka wallahi ba dan komai ba wannan shine kawai abin da ni na ɗauka. Malam Yusuf wani hali ne ake ciki yanzu haka bayan kame-kamen da aka yi? To, yanzu ƙura ta lafa kuma a nawo tunanin dalilin da ya sa ƙurar ta lafa kamin nan da aka yi mutane kasan sun yi zanga-zanga kamin da aka yi an kimshe su ɗaya da kasan tumakai dabbobi aka kimshe su wuri guda mata da maza ga sanan shine suka yi suka yi mitin tsakanin su mutanen da yake mutane sun yawa aka ce sarkin yawa ya fi sarkin karfi sai suka yi mitin suka ce idan aka kawo musu abinci ma su ce ba su ci suka da rikici a yayin da aka kawo musu abinci irin abincin nan da ake kawo musu suka da rikici suka ce ba su so ƙarshe suka yi ta jefe-jefe suna jifa ikon suna menene ikon da suka ci ƙarfin ikon sai suka hito suka godo cikin gari ga sunan zaka ga bidiyoyinsa suna yawo a lokacin da abin ya faru suka zubu cikin gari mu dubban jama'a ne yan kasashen afirka gaba ɗaya ma wanda nake ce ma waɗanda aka kama suka yi to suka yi zanga-zanga da suka ci karfin ikon shine ikon suka bar su suka fice waɗanda suke can gidan kaso suna rufe su ba samu hita ba akwai waɗanda ma suka dan taimaka waɗanda kofar su bata wahala budewa an bude su waɗanda ba iya budewa ba da yake kowa yana ta shi an baro su can gidan kaso mutane suka hito suka bazu suka bazu cikin gari da har yanzu magana da nake ma abin da ya shahi irin yan Sudan yan Somalia da yan Eritrea zaka samu akwai waɗanda an fashe musu gidajen su ba san ina ne za su je ba cikin mutanen da suka hito daga gidan kasan ma eh waɗanda suke da yan uwa ne sun san inda za su tahiya su ne suka tahi da yawa waɗanda suka hito daga gidan kasan ma mafi yawancin su ba su san ina ne za su ba sun dawo gidajen su sun iske an fafashe musu gidaje ga titi suke kwana bakin shaguna laraba waɗanda suke dan jin tausayi su ne suke dan kawo musu hobza eh, irin biredi da wasu abinci suna taimaka musu da shi ƙarshe daga baya suka ga bidiyoyi sun yi yawo ana ta yaɗawa irin abubuwan da suke yi ma mutane shine sai suka dawo suka daina kamen yanzu dai sun lafa ƙura ta lafa eh amma har yanzu a unguwa wata unguwa da ake ce ma girgarish can ne tushen kamen inda suka fara kamen har yanzu idan ka je zaka iske yan eritrea yan yan somaliya ne da bakaken mu dai yan afirka mu waɗanda ba san ina ne za su ba wanda an fashe musu gidajen su dan sun taroshe gidaje na mutane har yanzu akwai masu kwana saman titi amma yanayin kame dai yanzu ƙura ta lafa za a cewa wani sa'in akan cewa ana irin wannan kame-kamen ne saboda akwai 'yan afirka da dama da ke shiga kasar ba tare da takardun zama ba anya lamarin bai rasa nasaba da wannan kwa ba kamun takardu suke ba tunda ana iya kama ka da fasfor ɗinka kuma a yaga fasfor ɗinka a kama ka a rahe ka kuma a nemi kuɗi yan uwanka sai sun bada kuɗi a sako ka kenan kaga wannan abu ne wanda ya kamata shugabannin mu su yi tsayin daka su yi magana ya kamata in sasantawa za su yi magana da ƙasar nan ta libya to ya kamata su yi magana saboda ba don komi ba saboda mutane su samu incin kansu idan tsayawa za a yi ayi takardu tsakanin libya da 'yan ƙasashen mu ta afirka to a tsaya a mai takarda a tantance masu takardu da wanda ba su da takardu to wannan kame idan suka tashi ba ruwansu da mai takarda da kana da takarda baka da takarda kama ka za a yi a kai ka gidan kaso a rihe ka kenan kaga wannan abu ne wanda yake son dubawa ya kamata shugabanninmu su tabbatar da cewa wannan abu da ake mawa wulakanta mu da ake yi a matsayinmu na baƙaƙen fata su kankan su ne ake wulakanta ba wai su ba mu kaɗai ba mu da muke talakawa, su tunda mu 'yan kasashen su ne kuma bai kamata a ce sun ki hitowa su yi magana ba tunda libya dai kasa ɗaya ce bai yiwa a ce duk faɗin afirka a ce kasa ɗaya tana wulakanta 'yan afirka kuma babu shugabanni sun kasa hitowa su yi magana to a yanda suke da kungiya ma irin ta yawo wannan kungiyar nan ta yammacin afirka nan to me ta tunda ba za su hito su yi magana ba ya kamata a ce nan ya kamata su nuna kwarewarsu da amfaninta su to su yi tsawata duk wanda ya zo aiki ne ya kawo shi ya zo ya nemi halak din shi ne sanin kowa ne kasashen afirka da dama suna da jakadu a nan kasar libya kuma nijar ma na daga cikin su ko kun samu ziyarar jami'an diplomasiya na nijar a nan kasar libya game da halin da kuke ciki a gaskiya ba mu samu ba domin Allah ba mu samu ba ni dai ban ji ba kuma ban gani ba saboda shi abin duniya baya boyewa tunda kaga shi daga jakadan bangaren jakadan Najeriya da suka je an yi musu bidiyo har bidiyon an dauka an ce ga jakadan Najeriya ya je ya ziyarci 'yan Najeriya kuma mun gani mun ga bidiyon kenan kaga idan namu ya je bangaren namu sun je kuma da kaga mun gani to ba mu gani ba gaskiya kuma ban je ba kuma ban ga labari ban ji labari ba To kamar kila idan ba ku shaida musu halin da kuke ciki ba ba za su samu labarin abin da ke faruwa ba game da ku. suna da labari sosai suna da labari tunda muna kai kukanmu tunda kuma suna ganin jawabanmu ba dan ba su gani ba bangaren ambasad na nan libya kuma ambasad na niger suna ganin jawaban da muke yi ba wai ba su gani ba suna gani sosai duk wani shiri da muke yi akan harka abin da ya shafi yan kasanmu wallahi tallahi suna gani shi kan ni yusuf al-shabab kan abba khalid abba khalid ma yana zuwa ita can ambasad din tunda yana da kusan alaka ma da su akwai baba ambuka akwai su idris madaki akwai irin su sale boza duk abokanmu ne wanda muna gudanar da shiri kan abin da ya shahe 'yan ƙasarmu na Nijar muna gudanar da shi da irin matsaltsalin da muke fama da su kuma sun sani sun sani suna gani sun sani tunda shi abu wanda yake faruwa a cikin Libya ba boye ne. da irin isar da saƙonmu da muke da kira da muke yi gare su da kuma abubuwan da suke faruwa wallahi duk sun sani suna da labari to ba mu san menene ba ya kawo haka jinkiri na rashin ɗaukan mataki da suke yi To kamar ku wani kira ne kuke da shi game da wannan lamari musamman ga hukumomin kasashen naku? To mu gaskiya taimako ma sosai saboda kamar yadda na faɗa maka kaɗin faɗin Libyan nan faɗin Libyan nan ko jihohin Libya guda shida nan da Libya take da shi kan cikin birane kan biranen ƙauye duk wanda ka ce ma Yusuf al shabaab ya sani yana gani na a cikin yanar gizo iya gwargwado ta hanyar waka ta fannin waka ta fannin bayanai ina isar da sako a zuwa ga shugabanninmu ina kiransu baya ga haka ina da abokan abokanmu wanda muke gudanar da wannan ayyukan kamar irin su Idris madaki irin su baba ambuka irin su eh, sale boza irin su eh, shugaban matasa wani wanda ake cewa abba khalid shugaban matasa shi ma abokin aikin mu ne duka waɗannan mu matasa ne waɗannan yan nijar ne dukan mu gaba ɗaya kuma muna gudanar da jawabanmu ta hanyar isar da saƙo muna da shafi-shafi wanda muke isar da saƙonmu a wajen shugabanninmu kuma mun tabbatar da cewa wallahi tallahi ko da shi shugabanninmu ba su gani wasu makarrabansu na gwamnati suna kallon irin jawaban da muke yi amma kawai dai sun yi burusu ne sun kyale saboda mutanen nan da na zana maka abokanai na ne a kowane lokaci zai wahala a yi sati ma ba mu gudanar da wani jawabi ba kan matsalar da muke fama da shi a cikin ƙasar nan ta Libya amma wannan taro a wannan abin da ya faru wallahi ni dai a tsince an ji labari an ce gashi an zo dama dama eh, safara ne ambasada ne wani ya turo wakilin shi na Najeriya ya zo ya ga yan Najeriya halin da suke ciki irin kamun nan da ake musu amma a ce shugabannin mu wani ya hito ya yi magana babu shi ko daga bangaren Nijar ni kaga dan Nijar ne amma na ji ciwon a ce babu wani namu wanda ya hito ya yi magana kai mutanen nan mi suke fama da shi ke wace matsala suke fama da ita bari mu je mu duba mu gani hukumomin nan kuma idan aka tashi za ka ji an ce tsakanin Nijar da Libya akwai dangantaka idan akwai dangantaka kenan ya kamata a ce mu mun gani a ƙasa ya kamata a ce kafin a yi wannan kamen mawa sai da shi wannan shugaban riƙon ƙwarya na Libya ya je Nijar ya gana da shugaban ƙasar mu amma duk da haka nan sai na ga kamar a banza kamu bai hana su kama mutane ba su wulakanta mutane. To masu sauraron mu karshen shirin kenan a yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ne Hassan barka da na shirya kuma gabatar da shirin ke cewa da ku. Bisalam a huta lafiya. bari haɗa ku da Hassan Barka don wata da shi na mayoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh mai magana shugaban kungiyar association Malau abin Jummai daga Injimai na Chat. Wato gaskiya irin wannan wasan kura da ake ta yi a Afirka sai ka ji wannan shugaban kasa an kashe shi dama gwarzaye ake nema sai a kashe su gaba daya. Haka suke aikatawa manyan-manyan azzalumai wannan sun kashe Bare mai nasara sun kashe Sani Abacha sun kashe Thomas Sankara sun kashe mana Idris Debi yanzu sun tsalle sun jira Libya sun kashe mana Gaddafi za sun zo sun daure Albashir za su kashe shi an zo an fara juyin mulkin da ba za a tsaya ba can ko ina sun cakuɗa mana kasashen mu na afirka allah ubangiji ya kare mu mai magana shugaban ƙungiyar association malo banjima daga injimai na chat Assalamu alaikum sashen sai gidan Radio BH. Mai magana ne na Hassan Talba George Patescu. a gaskiya juyin mulki da yake faruwa a kasashen afirka rashin adalci su ne yanzu idan ka duba kasashen turawa nan kafin ka ji an yi juyin mulki a kasan turawa abin zai baka tsawon lokaci da kuma ban al'ajabi da tunani yanzu mu afirka rashin adalcin shugabanni shi ke kawo juyin mulki in har ba sa sojoji su ringa musu juyin mulki su dawo su fara adalci a mutanen talakawan kasa da al'ummar cikin kasa a more demokuraɗiyya idan ba haka ba kuma sojoji sun ringa juyin mulki kenan daga naku mai sauraron kasan talabijin ta jihar yoruba najeriya Rediyo iran suna na abba ma'amidun baran daga difa a jamhuriyar nijar karamar hukumar gudumariya mazauni kasar libya birnin misrata juyin mulkin da aka yi a kasar sudan wannan abin ba mu yi dadin shi ba yawan juyin mulki baya kawo mana ci gaba a afirka da fatan manya-manyan shugabannin afirka a yi kokari a je a sulhuta wannan kasan a daina juyin mulki ma afirka baki daya ba za a sa nasaru da sauran mutane gaba ba su mutanen mu na manya-manyan mu na kasashen afirka su ne za su haɗa kai su zai su duba wannan abin amma su ai nasaru suna nura wutan rikicin ne don saboda su da afirka su ɗibe da suke so mai magana a kuma barin daga tifa jamhuriyar nijar assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadora diga gadan fulani warji shugaban kungiyar dalakairi muka zo rashin jihar bauchi muna godiya da wannan damar da kuke bamu muna bayyana ra'ayoyinmu kan batutuwan da ke shi mana tuwa ƙwarya muna kira ga gwamnatin jihar teliberi da manya-manyan jami'an tsaro ya kamata su ɗauki matakin gaggawa domin ganin sun kawo ƙarshen waɗannan tashe-tashen hankulan da ke faruwa a jihar kuma yana kira ga ƙyan na musulmi ya kamata mu dukufa da addu'o'i domin samun zaman lafiya musamman ma yi wa kasar mu Najeriya addu'o'i a ƙarshe nake roƙon Allah Ubangiji a kawo mana ƙarshen tashe-tashen hankulan da ke faruwa a kasar mu Najeriya da ma sassan duniya baki ɗaya ra'ayina ta kai shi rediyo jamhuriyar musuluncin Tehran mai magana Kadora Diga Gadan Fulani wuri shugaban kungiyar Dalkai Alkhairi muka zo rashin jihar Bauchi. Tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare shiri ne na rediyo Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran mai albarka. Lawan Alhaji Abbali Agadez Jamhuriyar Nijar. Ra'ayina a yau akan karancin ruwan sama da aka samu bana a Jamhuriyar Nijar. To, masana sun yi bincike sun kuma ba gwamnati shawarwari na cewa hurare da dama a nan Nijar ba a samu ruwan sama ba sosai ba na kamar yadda ake bukata. Inda aka samu ruwa sama kuma kwari da kuma fara sun zo sun bata amfanin da aka samu. Kenan aka ce ana gudun barkewar karancin abinci kenan ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki na taimaka ma masu ƙaramin ƙarfi saboda kasu abuka cikin wani hali saboda yin haka shi zai sa a kauce ma karancin abinci idan kuma aka samu karancin abinci to kaga akwai matsaloli masu yawa saboda haka tun yanzu gwamnati sai ta ɗauki mataki na kare wannan abin na tunkara abin gadan-gadan saboda kai ya mamaye talakawa saboda allah wani ko cewa aka yi zo an rage mai abincin ya sayar sauki to ba da abin tsaya kenan irin waɗannan kamata gwamnati ta jira ta ce sai sun zo sun saya a'a kamata ya daɗi ba ta basu cikin rumbun cimina ta ina godiya lawan alhaji abbali a gadar jamhuriyar nijar Assalamu alaikum gaisuwa ta musulunci daga Yunus Muhammad Zara Kano Kumbotso. sakuna a 'yan Libya shin yanzu daga rasa Kaddafi zuwa yanzu menene riba da ɗan Libya ya girba ko kuma menene abin da ƙasar ta samu ci gaba zuwa yanzu. Allah ya shiri kasashenmu da ku duka musulmi na faɗin duniya. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen hausa na boh hausa barkan mu da warhaka mai magana lawali yalo daga jamhuriyar nijar ra'ayi na yau zai tafi ne dangance da juyin mulkin da sojoji suka gudanar a kasar sudan wanda a yan watannin nan za mu iya gani kan cewa kasashen afirka da dama suna fuskantar wannan juye jiya ko da yake wani lokaci matsalan daga shugabannin da ke zuwa su yi kaka gida ko kuma masa manta da ta wace hanya suka zo a madafan iko sai mutum ya zo ya rika yin yanda ya gada mako ya rika kama to ina ganin kafin a gargaɗi sojojin ya kamata su ma shugabannin da suke sama a rika jan hankalinsu musamman za mu ga shugabanni sun yi amma kasashen yamma suna na mu'amala da su. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen hausa na bh tehran mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗatai da magaram ina so ku bani dama yi tsokaci dangance da wani raɗi na cewar za a hana sai da man fetur na titi da ma ya ruwa ruwa to hakikanin gaskiya duk abin da hukuma za ta ce za ta hana tana wa akwai wani kalubale wanda take ga bai daidai ba da harkokin ƙasa kenan kenan kuwa yana da kyau idan wani abu ne wanda ya kamata su hana to a yi bincike wanda ya kamata a kama irin masu irin wannan gurɓatacce al'adar amma kuma in dai ba wannan ba gaskiya hana wannan abin gaskiya kamar wani tada zamana tsaye ne ganin yadda matasa gaba ɗaya suke harkokin neman abincinsu ta wannan hanyar da fatan gwamnati za ta yi tunani abin da zai kawo zaman lahiya ƙasarmu da ma jihohinmu na gode biyu magana isu suna maɗaite da magaran jamhuriyar Nijar. To ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji murayensu. Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato shirin na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Tuma masu mu Assalamu alaikum barkamu da sake haɗuwa a cikin wannan shirin namu na gisoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda muke karanto muku wani littafi mai suna ‘Ya'yanmu amanar mu wanda Nabila Rabi Zango ta rubuta to kamar yadda kuka sani yau ma za mu ci gaba da inda muka tsaya jiya. yanzu ko yaro ƙarami baya son ya ga ana mashi faɗa to yanzu yaranmu sun girma yawan yi masu faɗa zai iya sa masu jin haushinmu a ransu shi yasa ba a son ka ringa yi ma faɗa ba tare da kana yi masu nasiha ba Allah dai ya ƙara shirya mana su ya bamu ikon sauke nauyin da ya rataya a wuyanmu mama ta ce amin zaune mufida suke a falo gaba su suna cin abincin dare yan biyu suna daga gefen momi mufida da ƙarami sai labari suke yi dadi ne ce wai ku kullum kamar wanda suke waɗanda suke aiki aikin gidan rediyo san bakin ku baya iya yin shiru idan ana cin abinci murmushi momi ta yi ta ce in dai ƙarami da mufida ne sun saba labari baya kare masu mubina ta ce ai wallahi dama aikin jarida kuke yi jamil ya ce Da duk ya fi sauƙi dai. Ƙarami ya ce, Kai yaya, ai ni babu abin da na tsana kamar aikin jarida. Kullum mutum bakinsa ba zai huta ba, dadi ya ce, wa ya faɗa maka surutu suke yi kullum. kawai dai yanayin aikin su ne haka yasa ake musu kallon masu surutu amma taya mutum zai zauna ya yi ta zuba kamar rediyo Amira ta ce dadi ni ma idan na girma aikin gidan rediyo zan yi dariya suka sa Jamil ya ce kada ki damu insha Allah zaki Karimi ya ce wa zai bar ki ki wannan aikin sai dai idan ba a nan gidan ba Amir ya ce Allah shi za mu yi ko dadi Momi ta ce ƙwarai da gaske abinda kowa yake so shi zai yi shi ma ra'ayin shi ai karanta kuma naku ra'ayin za ku yi. Dariya Mufiya ta sa tana tsunkulin shi sauran ma dariya suka sa mashi ruwa da yake hannun shi ya watsa ma Mufida ƙara ta saki da gudu ya tashi yana dariya ya shige ɗakin shi. Tashi ta yi ta ɗau robar ruwa ta bi shi tana faɗin wallahi sai na rama dariya suka sa musu dadi ya ce ai gara ki rama kin ga sai ki sa shi gyaran ɗaki mummy ta ce don ƙarshen ta sai sun jiƙa da gadon Rubina ta ce ko ta ɓata ai ita za ta gyara kun sani halin ƙarami da shegen son jiki jamila ce kai baby ni fa na manta ma an bani saƙo na faɗa miki kallon shi ta yi ta ce wani saƙo ne dariya ya ce bara mu gama a gaban su mummy zan faɗa ba dadi ya ce idan ta yi wari ai za mu je Mummy ta ce muna zaune kuwa A dariya Mubina ta yi ta ce na san ma ba wani abu yaya zai faɗa ba kawai tsokana ta yake yi ai ya saba mana haka. Jamila ce shikenan tunda haka kika ce tashi yayi bayan ya gama shan ruwa ya ce na tafi na je na kalli series film na san yanzu sun fara. Lemu Mubina ta shanye ta tashi tana faɗin yi haƙuri mu je ka faɗa mani Jamilu ya ce ba zan jira ba kuma ba zan faɗa ba tunda kin ce tsokanar ki nake yi. Da gudu ta bi shi ta riƙe hannun shi ta ce please mana sweet bro. Murmushi ya lakace mata hanci ya ce mu je. Murmushi dadi ya ce ina matuƙar farin ciki a duk lokacin da na ga yarana suna cikin farin ciki. Na gode Allah da ya haɗa mana kansu. Sam ba sa tunanin su fita fira wajen abokanansu. Ganin su ne abokanansu ina matuƙar farin ciki da irin zuri'ar Allah ya bani. Nomi ta ce ni kullum cikin farin ciki nake. Suna matuƙar son junansu kuma kowa da abokin haɗin shi. Idan wani baya lafiya cikinsu kamar za su yi kuka haka suke yi a ra. A ranar sam za ka ji gidan shiru, gaskiya nima ma ina gode ma Allah da wannan kyauta da ya bamu. Tashi ‘yan biyu suka yi suna faɗin, momi mun gama, murmushi ta yi ce ku shiga ciki a sabe. ta gyara muku wajen baccin ku kada ku tsaya kallo fa ku ce ta kashe fitilar da kayan kallon dadi ce sai da safe ku kwanta da wuri kada ku makara makaranta kuma ku yi wanka suka ce to dadi ciki suka shiga da gudu suna kwala ma Asabe kira dadi ce ni ma momi bacci dariya ta sa tana faɗin tashi mu je tashi mu je to suna tafiya ɗayar mai aikin laure ta zo ta kwashe kayan da gyaran wajen kamar ba a ci komai ba sannan ta je ta wanke kayan ta rufo kicin ɗin tana fitowa ta haɗu da Asabe ita ma ta fito za ta wuce ɗakin barcin su murmushi Asabe ta yi ta ce hajiyar kicin hakkin gama Laura ta ce wallahi kuwa yanzu haka ɗaki zan tafi na ɗauka makin kin kwanta Asabe ta ce ni ma yanzu na gama da ƙyar ma suka kwanta sannan na kashe kayan kallon wai sai sun yi kallo kuma na san idan na bar su bacci za su yi ba za su kashe kayan kallon ba. Kisan kuma ni za su ja mu faɗa. Mufida ce ta fito daga ɗakin ƙarami kayanta duk a jiƙe ya fito yana mata dariya yana sanye da gajeren wando yana faɗin ki zo ki goge ɗakin. Harar shi ta yi ta wuce ɗakin. Wajen sa Asabe ya je ya ce don Allah Asabe ɗauko mofa ki zo ki goge mana ɗakin waccan sarkin rigimar ta jiƙa mana ɗaki. Allah ma ya so ban da gadon. Wuce su yayi ya nufi ɗakin Mufida yana kiranta Girgiza kai Laure ta ce kai duniya idan kana da kuɗi babu abin da ba za ka yi ba. Asabe ta ce wasu masu kuɗin dai amma ba kowane yake barin 'ya'yan shi suna irin wannan abun ba. To jama'a duka da kanan muka zo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah kan gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV, ni Zainab Bashir nake cewa mu kwana lafiya. To yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shirin na duniyar mu a yau maimacin wanda kuwa kuwa ji a safiyar yau ai saurari lafiya. Duniyar a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. shin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na kasa da kasa tare da yin bita a kansu shirin namu na yau da Allah dai zai dubi ne akan wata hira ta musamman da tashar cbs ta ƙasar amurka ta yi da sa'ad aljabari tsohon babban jami'in hukumar leƙen asiri da kasar saudiya da kuma muhimman abubuwan da ya ambata masu matuƙar haɗari dangane da yunkurin da ben salman ya yi na ɗora mahaifinsa akan sarautar ƙasar saudiya a lokacin da sarki abdullah yake a kan sarautar kasar da masu batutuwa daban-daban waɗanda suka shafi kalaman na aljabari a wannan zantawa tasu da tashar cbs da fatan masu saurari za a biyo musamman hankali domin jin cikakken shirin. ranar lahadin da ta gabata ce dai tashar cbs ta kasar amurka ta gudanar da wata zantawa ta musamman tare da sa'ad aljabari wani tsohon babban jami'in leken asirin kasar saudiya inda ya bayyana cewa yarima mai jiran gado muhammad bin salman ya yi yunkurin halaka marigayi sarki abdullah bin abdulaziz na saudiya a lokacin da yake a kan sarautar kasar a cikin hirar sa'ad aljabari ya ce muhammad bin salman ya shaidawa wani dan baffansa a shekara ta 2014 cewa yana so ya aiwatar da hakan ne domin baiwa mahaifinsa salman bin abdulaziz sarkin saudiya na yanzu kenan damar ɗarewa akan kujerar sarautar kasar wanda a lokacin shine yarima mai jiran gado a cikin hira tasa mai tsawon mintuna 60 wadda ya da cbs aljabari ya yi gargaɗin cewa yarima muhammad bin salman dan sarkin kasar ta saudiya mahaukaci ne akan mulki kuma makashi a gabas ta tsakiya inda yake a matsayin babbar barazana ga jama'arsa da ita kanta babbar ƙawarsa amurka da kuma duniya baki ɗaya ya ce a wani taro a shekara ta 2014 yarima muhammad bin salman ya baiwa ɗan baffansa yarima muhammad bin naif shawara wanda a lokacin shine ministan harkokin cikin gida akan cewa zai iya kitsa yadda za a kashe sarki abdallah ya shaida masa cewa ina son na kashe sarki abdallah na samo wani zobe mai guba daga ƙasar rasha gaisawa kawai zan yi da shi daga lokacin kuma tasa ta ƙare kuma dai ya batun yake a cewar aljabari amma dai ya faɗi haka kuma mun ɗauka da gaske ke yi domin kuwa babu yadda za a yi ya furta wannan magana mai matuƙar haɗari a matsayin cika baki ya ce an sasanta wannan magana dai a majalisar sarki abdullah ba tare da ta fita waje ba duk da cewa masarautar saudiya ta ce aljabari yana faɗin maganganu na ƙarya a kanta amma shi kuma ya ce dukkanin abin da ya faru an naɗe shi a faifan bidiyo kuma hotunan bidiyon suna nan a matsayin hujja akan dukkanin abin da yake faɗa sarki abdullah dai ya rasu ne a shekarar 2015 yana da shekaru 90 a duniya kuma kaninsa wanda suke uba ɗaya salman bin abdulaziz ne ya gaje shi wanda kuma shine sarkin saudiya a halin yanzu kuma mahaifinsa muhammad bin salman wanda a lokacin ya karbi mulki ya naɗa muhammad bin naif a matsayin yarima mai jiran gado a shekarar 2017 sarki salman ya sauke muhammad bin naif ya naɗa ɗansa muhammad bin salman a matsayin yarima mai jiran gadon saudiya bayan kuma ya naɗa shi a matsayin ministan tsaro na ƙasar bai ga kuma ya naɗa shi a matsayin shugaban babban kamfanin mai da iskar gas na ƙasar saudiya wato aramco bayan an sauke muhammad bin naif daga mukaminsa na yarima mai jiran gado sannan kuma ya rasa mukamin sa na harkokin cikin gida kana aka yi masa daurin talala kafin a daure shi a bara akan wasu tuhumce-tuhumce da ba a bayyana ba kamar yadda rahotanni suka tabbatar da hakan dukkanin waɗannan abubuwa da suka faru da muhammad bin naib sada aljabari na danganta hakan ne da kin bayar da haɗin kan da ya ne ga muhammad bin salman domin cimma burinsa na halaka marigayi sarki abdallah domin ɗora mahaifinsa muhammad bin salman akan sarautar ƙasar saudiya sakamakon hambar da muhammad bin naib ne sai sa'ad aljabari wanda yake babban jami'i ne a hukumar leƙen asirin ƙasar saudiya wanda yake da kusanci da muhammad bin naib ya tsere zuwa ƙasar kanada a cikin hirar tasa ya ce wani abokinsa da ke aiki a hukumar leƙen asiri a yankin gabas ta tsakiya ya gargaɗe shi da cewa muhammad bin salman zai aika wata tawaga domin kashe shi a watan oktoban shekara ta 2018 kwanaki kaɗan bayan da jami'an leƙen asirin saudiya suka yi wa ɗan jaridar nan na ƙasar ta saudiya jamal kashogi kisan gilla a ƙasar turkiya ya yi zargin cewa wata tawagar mutane shida ta sauka a filin sauka da tashin jiragen sama na ottawa a ƙasar kanada amma aka mayar da su banda jami'an fasakori na ƙasar kanada suka yi zargin cewa mutanen suna ɗauke da wasu kayayyaki da ake zargin na gujin ƙwayoyin halitta ne a shekarar bara aljabari ya zargi yarima mai jiran gado na kasar saudiya da yunkurin kashe shi a wata kara wadda ya shigar a wata kotu da ke kasar amurka bin salman dai ya yi watsi da zarge-zargen ya kuma yi watsi da zargin cewa akwai hannunsa a kisan jamal khashoggi duk da cewa binciken hukumomin leƙen asirin amurka ya tabbatar da cewa shi ne bayar da umarnin aikata hakan a wata sanarwa wadda ya aika wa tashar cbs ofishin jakadancin saudiya birnin washington ya bayyana aljabari a matsayin wani tsohon jami'i da aka kora da yake da karya da kuma jawo rudani a watan maris ɗin shekara ta 2020 hukumomin saudiya sun kama ɗan sa'ad aljabari mai suna umar da kuma 'yarsa mai suna sara a wani lamari da kungiyar kare haƙƙin bil'adama suka ce ƙoƙari ne na tursasa shi domin ya koma ƙasar ta saudiya a watan nuwamban da ya gabata wata biyu bayan da mahaifinsu ya shigar da ƙarar yarima mai jiran gidan saudiya sai wata kotun kasar ta saudiya ta yanke wa 'ya'yan aljabari hukuncin ɗaurin shekara tara da rabi da kuma shekara shida da rabi a gidan kaso bisa laifin halatta kudaden haram da kuma kokarin tserewa daga kasar ta saudiya amma 'ya'yan nasa sun musanta dukkanin tuhumce-tuhumcen da kotun ta saudiya ta yi musu kuma ta yanke musu hukunci akan hakan amma duk da haka dai ana ci gaba da tsare su a gidan kaso masu bin diddigin lamara dai da suke wakana a cikin masarautar ali sa'ud suna ganin cewa abubuwa da dama da sada aljabari ya ambata a cikin hirarsa da cbs dangane da yarima bin salman lallai biri ya yi kama da mutum domin kuwa tun kafin wannan lokacin wasu bayanan sirri da hukumomin leken asiri a kanada da kuma amurka suka ambata sun iya gano cewa bin salman yana neman halaka aljabari saboda wasu bayanai na sirri da yake dauke da su ne waɗanda suka shafi wasu ayyukan tabargaza na bin salman wanda kuma hanya ɗaya ce a gaban bin salman ita ce ya tabbatar da cewa ya raba aljabari da rayuwarsa kamar yadda ta kasance da jamal khashoggi da ma wasu da dama daga cikin masu adawa da shi a cikin ƙasar ta saudiya sai dai babban abin daga alamar tambaya a nan shine shin dukkanin waɗannan abubuwa na manyan ayyukan laifi waɗanda suka shafi bin salman da aka iya ganowa za su yi tasiri wajen dakile karfin da yake da shi na faɗa a ji a saudiya da kuma yunkurinsa na neman ɗarewa a kan sarautar ƙasar masana da dama dai sun yi imanin cewa dukkanin waɗannan abubuwa waɗanda suke bayyana ɗaya bayan ɗaya dangane da muhammad bin salman ba za su taɓa yin tasiri wajen daƙile ƙarfinsa ba babban dalilin hakan kuwa shine alaƙa mai ƙarfi da yake da ita da amurka da kuma manyan ƙungiyoyin yahudawa irin su ipac da suke amurka waɗanda suke da babban tasiri wajen juya akalar siyasar amurka da kuma tattalin arzikinta kamar da kuma su ne babban ƙashin bayan isra'ila wanda bin salman yana da goyon baya mai karfi daga gare su bilhassali ma su ne suka share masa hanyar dora shi akan gadon sarautar saudiya domin kuwa ta hanyar sani kawai za su iya ci gaba da aiwatar da dukkanin abin da suke bukata a kasar wanda kuma tun a yanzu kafin ya zama sarkin kasar ta saudiya an fara ganin tasirin hakan a aikace a tsare-tsarensa a kasar. to jama'a masu sauraro lokacin da muke da shiyar da suke anan zamu ja lazamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. To da aka shirin na mai zo karshe amma da kuma sauran 'yan dakikoki ga takaitattun labarai. jakadan ƙasar iran a tarayyar turai ya bayyana cewa batun ɗauke iran takunkumar tattalin arzikin da amurka ta dorowa a ƙasar shine babban abin tattaunawa tsakanin iran da shugaban kwamitin haɗin gwiwa na jcpoa da kuma jami'i mai kula da al'amuran harkokin waje na tarayyar turai a yau laraba a birnin brussels cibiyar tarayyar ta turai kamfanin dillacin labaran fars na ƙasar iran ya nakalto jakadan yana faɗar haka shafinsa na twitter ya kuma kara da cewa ali bakri mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran a bangaren siyasa da kuma enrique muro jami'i mai kula da yarjejeniyar jcpoa da kuma joseph borrell jami'i mai kula da al'amuran kasashen waje na tarayyar turai sun fara tattaunawa a birnin brussels cibiyar tarayyar ta turai dangane da wannan batun labarin ya kara da cewa tattaunawar su ta takaita ne kan yadda dukkanin bangarorin da yarjejeniyar jcpoa ta shafa za su aiwatar da dukkanin sharuɗa na yarjejeniyar jakadan ya kara da cewa iran a shirye take ta tattauna da dukkanin bangarorin da abin ya shafa don ganin baki ɗaya an dawo kan yarjejeniyar ministan harkokin wajen ƙasar rasha sagayin lavrov ya bayyana cewa nan ba da dadewa ba kasar rasha za ta tura jirgin ruwa dauke da kayakin agaji zuwa kasar afghanistan kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya nakalto lavrov yana faɗar haka a jawabin da ya gabatar a taron ƙasashe makwabta kasar afghanistan wanda aka buɗe a safiyar yau a nan birnin tehran ta kafafen sadarwa na bidiyo ministan ya kara da cewa bayan wahala na shekaru ashirin ya kamata kasar afghanistan ta fara tunanin sake gina kanta ya ce a fili yake babu ruwan amurka da wasu kasashen yamma da mummunan halin da mutanen kasar afghanistan suke ciki daga ƙarshe ministan ya bayyana cewa gudanar da zaɓuka a kasar afghanistan yana da muhimmanci sosai wajen samun karɓuwar sabuwar gwamnatin kasar afghanistan ga kasashen duniya har ila yau ministan ya kara da cewa safarar miyagun kwayoyi da kuma da kuma haɓakar ayyukan ta'addanci a ƙasar afghanistan dole ne a haɗa kai a yaƙe su gaba ɗaya a yau laraba ce aka buɗe taro na biyu na ƙasashe makwabta ga ƙasar afghanistan a nan birnin tehran da nufin tattauna mafita ga ƙasar a cikin ɗimbin matsalolin da take fama da su Daraktan hukumar 'yan bautar ƙasa wato NYAC, a Najeriya ya buƙaci dukkan masu bautar ƙasa da su tabbatar da cewa sun yi allurar rigakafin cutar COVID-19 kafin ɗaya ga watan Disamba na wannan shekarar da muke ciki. Saboda gwamnatin tarayya za ta hana dukkanin ma'aikatanta shiga wuraren ayyukansu idan ba su yi allurar ba. Kamfanin dinacin labaran nan na Najeriya ya nakalto brigadier general shu'aibu ibrahim daraktan hukumar ta nysc ko kuma 'yan bautar ƙasa yana faɗar haka a jiya talata ta bakin mr suleiman abdu mai kula da al'amuran nysc a abuja a lokacin da yake rantsar da gungu na uku na masu bautar ƙasa na wannan shekara ta 2021 ibrahim ya kara da cewa tun da 'yan bautar ƙasa suna aiki ne a ma'aikatun gwamnatin tarayyar ƙasar dole ne su ma su yi allurar rigakafin kafin wannan lokacin don kada a hana su shiga ma'aikatun gwamnatin tarayyar ƙasar a ranar 14 ga watan oktoba da muke ciki ne dai gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da sanarwar cewa zuwa ranar 1 ga watan disamba duk wani ma'aikacinta da bai zo da shaidar cewa ya yi allurar rigakafin cutar covid-19 ba kuma bai zo da shaidar gwajin cutar babu ita ba to ba za a bar shi ya shiga wajen aikinsa ba masu sauraro labaran duniya suna zo muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran sojojin kasar yemen da na sa kai sun sami ƙari nasarori a safiyar yau laraba a lardin ma'arab na tsakiyar kasar ta yemen kafafen yada labarai na kasar yemen sun ba da sanarwar cewa sojojin yemen da masu sa kai sun sami nasarar kwace iko da yankin aljuba na kudancin lardin ma'arib bayan sun sami fahimtar juna da mutanen yankin banda haka wasu majiyoyin labarai sun bayyana cewa sojojin hadi da kuma kawancin saudiya sun fara janyewa daga kudancin lardin ma'arib a safiyar yau laraba kuma saurare a nan zan yi da ku gano lokacin da aka ɗira shirin ya kawo jiki a wace sadar za ku ji mu ɗaukan sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne ya kammala musamman tahir amin da kasuwan labaran duniya ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya.